Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A wannan lokaci an uwa insha Allah za mu kawo muku cikakken cikakken program ɗin Sheikh Muhammad Nasir Ado Musa wanda Sheikh Muhammad Nasir Ado Musa idan ba a manta ba a baya mun fara kawo muku program ɗin da yayi wanda yake nuna duniya cewa wannan wannan yaro wani yaro ɗan agaji wanda kungiyar izala ta haska shi a wajen taron wa'azin kasanta a jihar bauchi wanda ta ce ya tsinci kuɗi dalolin dala amerika da euro wanda ya kai kimanin naira miliyan 100 wanda da bayan yatsunta aka ya kai wa ita matar da ita ce take da ita ce mallakin wannan kuɗaɗen kuma daga bisani matar ta karbi kuɗin kuma da Jin daɗin haka ya sa matar ta koma Izala, wanda matar asalinta 'yar ɗariƙa ce har ta kai da tana kai shehunnan ɗariƙa kaula hadis shekara, wanda daga bisani matar ta ce to ita yanzu ta ji daɗin abin da wannan yaro ya yi sakamakon koyarwar Izala da ta yi masa. wa wannan yaro nagartaccen koyarwa ita ma ta koma Izala, inda insha Allahu a yanzu za mu kawo muku cikakken bayani daga Sheikh Nasir Ado Musa wanda ya tabbatar da duniya cewa wannan fa abu da Izala ta yi wasan kwaikwayo ne dirama Izala ta shirya ba gaskiya ba ne. A dai biyo mai yanzu don tabbatar da gaskiya a yi sauraro da kallo lafiya. الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عديدي وانا لوكتشي zamu shigar wato da isar da sako na musamman muhimmi wanda ɗazun mun fara network ya dakatar da mu wannan sako shine wanda muka fara mai suna idan mafaɗin magana wawa ne shi kuma ba lallai mai ji ya zama wawa ba duba da wani taro da aka gabatar karkashin kungiya a cikin nan garin bauchi wanda akwai manya-manyan jagororin wannan kungiya tun da kan shi shugaban kungiyar har izuwa kan mataimakin shugaban kungiyar har izuwa sakataren kungiya har izuwa kuma kan wayanda aka gayyato su shugabanni da makamantansu to amma abin da ke faruwa a cikin taron nan shine an kaddamar da abin da ya ɗauki hankalin al'umma wanda shine yake ta yawo yake ta karaɗe gari wanda abin a zahirinsa alkhairi ne kamar yadda na fara faɗi tun farko cewa mu a wajenmu dukkanin taron da musulmi za su yi wannan taron muna kallon masa alkhairi sai dai idan su ne musulmi da kansu suka nuna wani abu a cikin wannan taron duba da faɗin Allah maɗaukakin sarki la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadakatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi alqur'ani yana mana cewa dukkanin taron da aka yi idan wannan taron yayi umarni da sadaka ko kuma wani aikin alkhairi ko kuma gyara tsakanin al'umma to wannan taron akwai alkhairi cikin sa laki alqur'ani ya tabbatar da shi sannan Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa dukkanin taro da yake nuna haɗin kai wannan taro ne mai kyau wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu saboda da haka da a ce za a samu musulmi yan shi'a da musulmi yan izala da musulmi yan tariƙa su haɗu a waje ɗaya domin tattauna wani mas'ala mushtaraka ko da ba iya musulmi wato musulmi ba ne ko da da kirista ne ya zamto wata mas'ala ce wacce ana neman a samu mafita to za ta shiga ƙarƙashin wancan aya. wannan aya kuma nawa a tasmu bi hablillahi jami'an duk wanda yake karanta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya imani da annabi to idan suka haɗu haɗuwar su akwai alkhairi sai dai idan su ne suka shigo da wani abu na cutar da wani daga cikin dan uwa wannan sa muke fatan Allah ya sa taron da aka yi ya zamto ya kumshi ɗaya daga cikin wa'innan alkhairin domin wanda suka yi su samu ladan taron da suka yi to abin da nake so na ja hankali a kayi wanda shine hakikanin dalilin zaman kuma ɗazu na saka bidiyo ba na bukatar sai na maimaita shi yanzu shine wani bidiyo da ake ta yaɗawa wanda mun ga yanzu ana biyan jaridu suna sakawa ko kuma jaridu sun samu labari su ma suna sakewa ɗaya daga cikin 'yan agaji wanda aka ce ya tsinci kuɗi mai tarin gaske har ya kai ana maganan naira miliyan ɗari wanda wannan naira miliyan ɗari ɗin da ya tsinta kuma ya mai da ita yadda take wannan abu ne na amana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kasancewan shi dan Najeriya mun yi murna kasancewan shi musulmi mun yi murna wannan labari ne wanda gaskiya yana da daɗin ji amma duk da haka ina gama maimaita kafin mu yi tsokaci a kai yana da kyau domin wasu sun saurara ne dazu amma yanzu tsakani da Allah ba su san wani hali ake ciki ba to amma bari in saka muku ku je labarin yanda abin ya faru har zuwa kuma in zo in yi tsokacin da zan yi insha Allah Allah ya ba mu nasara na'am saboda duk za ka tsaya ka kalli jama'a ko kalli shugaba iri a ya ba da sanarwa sanarwar da ya bayar ita tana ba da sanarwa shi ma yana ba da sanarwa har allah ya ƙaddari dai suka haɗu kuma ya yi mata bayani ya ɗauko jaka ta buɗe jaka ta ga yadda ta yadda ita ka ta ganta to duka abin da ya shafi waɗannan abubuwa daloli ne da euro da kuɗin dubai da dai sauransu aka yi su wajen miliyan ɗari da wani abu bawan allah nan bisa wasu cin mamansa ko sisun kwabo bai bata ba kuma sisun kwabo da ta ba shi kuɗi ya ƙi karɓa ya ce ya yi don Allah in takaita wa shugaba da sauran jama'a labari sanadiyar wannan abu da ya yi wannan bawan Allah ita wannan baiwa Allah baɗariƙiya ce wanda duk shekara sai ta kai shehunai kaulaha kuma ta ɗauki ɗawainiyarsu da dukkan abin da suke yi amma sanadiyar wannan da ta fara mai tambaya ina zuwa a karmakallahu don Allah ka yi haƙuri sanadiyar wannan abin da ya yi ita da take ɗariƙa ko take baɗariƙiya mai ɗaukar nauyin shehinai zuwa kaulaha Allah cikin ikonsa tambayar farko da ta fara mai bisa jin daɗi in ji kai ba ɗan izala ba ne ya ce ƙarewar izala ma sai ciro id card ni ɗan agajin izala ne baiwa Allah nan ta ce a duniya ba wanda ta ƙi jini irin ɗan izala ga abin da take wa shehinai tana kai su kaulaha amma yau gashi Allah ya haɗa ta da masoyin da yake santa kuma har ta yadda irin wannan kuɗi ya tsinta kuma ya kawo mata cishin kwabo bai yi ciwon kai ba ta ce a izalan ma tana da ainihin kiyayyar ta tsintsa ga um, balalau da malam kabiru da kabiru gombe to yau gashi ta haɗu da 'ya'yansa don haka a takaicen takaitawa shugaba wannan baiwa Allah yar izala ce yanzu garariya garau kayanka ne saboda wannan aiki da wannan bawan Allah ya yi a madadin majalisar mu ta agaji ta ƙasa baki ɗaya mu majalisa labarin ya zo mana muna taro a kano mun yanke shawaran karrama wannan bawan Allah ta hannun shugaba ya miƙa masa karrama wadda muka yi masa da kuma daɗa jawo hankalin shi da sauran 'yan uwa baki ɗaya da aikoyi da abin da ya yi muna roƙo Allah wata ala ya masa albarka ya kuma ja kwanan mu bisa albarka ya ƙara mana imani ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyar za ta ci shugaba na'am <laughs> za ga wato ina dariya a lokacin da ake sauraron wannan al'amari za ga ina dariya wato laraba suna ce wai sharrul khala'iqi ma yudhiku ko sharrul khaliqati ma yudhiku akwai al'amarin da wato ya fi karfin wato ka ɓata rai sai dai ka yi dariya a tunani na irin wannan salo ɗin na yaudara da salo na damfara da salo na dabara an jima da daina su akan mimbari saboda yanzu muna bashin ne na 2024 wanda a wannan irin wannan hatta 'yan damfara da suka saba yi ko masu yin amfani da waya ne wanda suke kira sun canza tsari sai da yanzu kananun yara idan suka ji irin wa'innan maganan da ga suna ta dariya suna tambayoyin da ba ta da amsa har tashin kyama ba ta da amsa wannan abin wallahi yara na samu suna saurara suna ta mamaki wannan ya tambayi wannan to shin idan an ce kaza kaza fa yanzu wannan wanda daga cikin tambayoyin akwai tambayoyin da ni ma daga bakin su naji zan ba da wannan tambayar dan na san babu wannan amsar ya kamata malamai mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah babu abun mamaki a ciki a ce an samu ɗan agaji wanda ya tsinci naira miliyan 100 kai miliyan dubu ma ya mai da kuɗin rike da amana ma wanda aka samu shine mai kuɗin kuma wallahi dukan ma za mu jinjina mai za mu yi farin ciki mun san ana samu a kirista ma kirista akwai mai amana wanda Allah da kansa ya ba mu labari yahudawa ma a cikinsu akwai masu amana da nassin alkur'ani wa minhum man inta man inta amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka wani kuma bikin tarin wani yu'addihi ilayka Allah ya nuna mana akwai wanda zai bayar akwai wanda kuma an bashi ba zai bayar ba nassin qur'ani ya nuna mana a cikin su ma da iya samun masu imani a can akan adalci to ba za mu yi mamaki ba in an ce a kungiya an samu wani ya tsinci naira miliyan ɗari ya mayar wala wannan babu ja a kansa kuma abin murna ne a yi promoting ɗinsa har mu inda abin da za mu kyautata masa zamu yi. kuma ba iya agaji ya kamata ta kyautata masa ba sai mun yi kira mun ce gwamnatin katsina ta kyautata masa domin ɗan katsina ne amma abun yana nuna alamun kamar damfara ya shiga ciki kamar yaudara ya shiga ciki kamar shirin fim ko shirin wasan kwaikwayo ya shiga ciki sai da wasu dalilai kamar haka abu na farko malami bayi yin karya idan muka koma hadisin safwan bin sulaim wanda al'imam malik ya rawaito a cikin muwaɓɓa sahabbai sun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kone jubanan ya rasu allahi shin mumini za iya samun shi zama matsoraci manzon Allah ce na'am suka ce a kone mu'minu bakhilan za a iya samun mumini ya zama marowaci manzon Allah ce za a iya samun mumini amma na rowa sai suka ce a yakunu kazzaban za a iya samun mumini ya zama makaryaci annabi ya ce la mumini ba zai zama makaryaci ba alamun karya sun gama bayyana karya ya tabbata a cikin wa'innan shirye-shiryen wanda insha Allahu tambayoyi ne amfanin dalilin da yasa nake so ne wannan idan har malamai zai zamto suna shirya wasan kwaikwayo don neman wata manfa'a to fa hakika su sani ba mamaki in jahilin da bai karatu ba ya zo ya tsaya a gaban malam ya ce malam ƙarya kake yi karka ce ya raina ilimi ko ya raina addini kai ne ka fara raina ilimi ka fara raina addini manzo Allah ya faɗa mutum zai iya yi ƙarya yana ƙarya yana ƙarya ana rubutawa har a wajen Allah rubuta cewa wani makaryaci ne yana ƙarya eh, eh, inna rajula la yakzibu yataharra al hatta yuktaba inda Allah kazzaban yana ƙarya yana niyan ƙarya yana ta kwaikwayon ƙarya har sai a rubuta wani makaryaci ne na so a ce masu hankali a wannan wajen da suka so su dakatar da wannan labarin sun yi kokari sun samu nasara amma labari ne na farko a nan garin bauchi aka zo aka yi wannan abu a wannan taron akwai shugaban kungiya na wannan bangaren akwai sakataren kungiya na wannan bangaren akwai wasu manya-manyan malamai na wannan bangaren sannan akwai jagororin agaji na wannan bangaren an gayyaci shugabanni wanda allah ya musu rufin asiri kuma sun zo wannan wajen da kyakkyawan zato ina tunanin la'alla wannan labarin an shirya ne domin abu guda biyu na farko a karɓa kuɗi na biyu kuma a yi suka da ƙazafi da ƙarya ma wanda suke ɗarikan janar da yalla anhu abin da ya sa na faɗa haka shine an ɗaga yaro aka nuna shi da kayan agaji aka ce wannan yaron ya tsinci naira miliyan ɗari kamar yadda na faɗa muku babu mamaki kwanan nan wani ya tsinci naira miliyan goma sha biyar ba mu damu da ɗan izala ba ne dan ɗariƙa ne ɗan shi'a ne babu wannan maganar amma an nuna wani an ce ya tsinci naira miliyan ɗari miliyan ɗarin nan ya saka cikiya ta saka cikiya amma ikon Allah ba wanda ya ji labarin cikiyarta ba wanda ya ji labarin cikiyarsa sannan kuma da ya saka cikiyan wai wata mata ce mai wannan kuɗin naira miliyan ɗari ya dinga cikin miliyan ɗari har ta zo ta yi masa bayanin jakan ya ɗauka ya bata a nan duk duniya duk wani mai hankali yana so ya ga wace ce wannan matan na farko kenan musamman kuma a labarin da aka karawa labarin su gashi aka ce matar yar ɗariƙa ce ba ɗariƙiya ce ma ba ma yar ɗariƙa ba sufa ce ita ba ɗariƙiya ce a ɗariƙan ma aikinta shine tana ɗaukan kuɗaɗe ta ɗebi shehunai ba muridai ba ta kai su kaulaha sannan ta kara musu da guziri to abin tambaya a nan tambaya biyu ne a iya nan na farko wace ce wannan matan na biyu kuma suwaye wa innan shehunan da take ɗaukan guzurinsu ta kai senegal mu dai mun san suwaye shehunai a ɗarika mun san su kuma babu wani shehin da zai buya a katsina wanda wasu wata mata mace take sponsorin ɗinsa ta biya kuɗi ya tashi su tafi amma kuma har yanzu ba a santa ba kuma har ta fita a ɗarika. ba wanda ya sani ya kamata mu ga abu guda biyu abu na farko na tambaya shine wannan labarin ma yaya aka yi aka ji shi a bakin mutum ɗaya kuma makiyin ɗariƙar kuma mutum ɗaya wanda ba a ba zai iya gambara a iya gamsuwa da zai iya karya domin ya taimaki aƙidarsa ba wanda ko a da malaman hadisi ne idan aka fahimci mutum mai intisari wa aƙidarsa ne ya kawo labarin da za ta karfafi aƙidarsa ba za a yadda ba kamata ya yi labarin na farko mu ji wannan labarin ya fito ne daga bakin matan da kuɗin ya ɓata mata in dai za ta iya fitowa ta ce na bar ɗarika to don ta fito ta nuna yaron nan ya yi kokari ita kamata ta fara sanarwa na yi cikin naira miliyan ɗari ga kuma wani yaro ɗan agaji ya samu ya kawo mini wannan shi abin da ya kamata mu fara ji abu na biyu in ita bata iya haka ba mawaye hukumar da aka kai rukon naira miliyan ɗari gwargwadon wainnan kwanakin ya sanar cewa ya tsinci kuɗi mai tashin hankali irin wannan sannan kuma ya aje a wajensa to diyi na san ya kai hukuma ne idan kungiyar izala ne tun ranar da ta aka bayar da ta bada sanarwa ran da kuma aka samu za ta iya ta yi bidiyo a wannan ranar, ta ce gashi abin da aka samu sannan kuma da a sanar da gwamnatin jihar katsina dole gwamnatin jihar katsina dole da a sanar da ita da a nuna mata cewa ga wani yaro ga abin da ya yi ga wata mata ga abin da ya faru sannan tambaya na biyar shin ma wannan kuɗin har miliyan ɗari daloli da shoransu wasu sun yi ta bayani na tambayi wasu ni kafin ne karatun nan na ta tambaya sai suka ce min ai ana tunanin ma kuɗin a airport ne aka ɗauka o dama a airport ana iya tafiya da irin daloli irin wannan haka Koko dai ban san wannan tsarin ba lallai an tambayi su immigration na san kowace kasa idan za a je akwai adadin kuɗin da ake fita da shi amma a tara kuɗaɗen kasashe daban-daban daban dalan Amurka eh, kuɗin euro eh, a pounds a samu kuma kuɗin su laraba su ai duka a tara agu ɗaya duk ana cewa ana cewa ta ina ne to ya kamata mu san a ina ne wannan kuɗi sannan kuma wane ne ya aka yi kuɗin nan har ya faɗo aka zo ga wannan idan kuma an ce a airport din ne shin dan agaji ne ya je yana aiki da kayan agaji a airport dama a airport akwai yan agajin izala da suke zuwa suna aiki suna taimakon jirage sauka to amma wannan duka ba shi da abin da zamu ji tambayar da muka fi damuwa anan shine wace ce wannan matar domin da baka saka kazafi ba kawai labari a kawo ga dan agajin da ya tsinci kuɗi ya mayar wallahi ko kirista ne aka nuna aka ce yayi wannan yayi qur'ani ya ba mu shaidan cewa za a iya samu kirista mai amana za a samu ba bayahude wanda zai iya tsintan kuɗi ya mayar kirista ma za a samu yayi to ya ga wanda yake la ilaha illallah a matsayin sandan izala to amma illar shine ƙarri yadda aka shigar da damfarar da aka shigar da kuma kazafi da aka shigar in mu muka ce mun yi shiru to ya kamata a ce mu ma wawaye ne wannan shiri na minti biyu ko uku amma a cikinta akwai labarai rubabbu wanda ko yaro ne karami ka da shi ya kamata ya maka tambayoyi to ya kamata tambaya na gaba na bakwai shin wannan matan a matsayinta shahararriyar baɗariƙiya kamar da aka ce baɗariƙiya ce ta iya da kuɗi har kusan dalan amurka naira miliyan ɗari na naira idan an juya shi miliyan ɗari to ya kamata a ce wannan matan akwai zawiyar da take kula da shi ya kamata mu ga wannan zawiyan wazifa ake na ƙaura gwamnan jihar bauchi ya ɗauki kuɗi kusan miliyan ɗari kofin haka ya bayar wa gwallaga ba tare da an shirya masa wani labari ba na san ya yi wannan alkhairin kuma tun da har ya taso ya zo filin wannan taron da amai ƙarya da kar amai ƙarya abin da aka roƙe shi zai bayar ya saba bayar wa 'yan izala ya saba bayar wa 'yan dariƙa ya saba bayar wa har wa 'yan shi'a yana ba wa'in wa'inda suke tare da shi to tunda kuna tare da shi dole sai kun shirya wannan labarin shi gwamnan katsina abin tambaya a nan baya son alkhairin ne me yasa ba a fara karanta mai labarin ya girmama dan state ɗinsa ba kafin a zo a ce za a shigo da labarin gaba mun ga lokacin abin da ya faru a garin kano abin da ya faru a garin kano tsintan miliyan goma sha biyar aka na fef amma irin labarin nan da alkhairin da mutumin nan ya samu hatta a garin kungiyoyi 'yan kasuwa mutane kowa ya yi maraba da wannan al'amarin babu ne wanda aka yi aka ware wasu kungiya ba ko wasu jama'a kowa da kowa ya shaida wannan labarin babu karya babu kazafi na'am mai na to afwan yan uwa a ah, moderator ne ke nuna min alamun kamar ko ya tsaya shi yasa na wannan to abu na gaba shi ne. wannan labarin ya kamata a ce gwamnatin jihar katsina ita ya kamata in ba haka ba ko kuna so kuna shi gwamnan jihar katsina bai san yin alheri ne wannan ma a ciki akwai abin zargi a wannan wajen amma ba mu san wannan yaya ne gaskiyar labarin ba wasu ma sun ce wannan labarin wai ya kusan shekara wannan fa labarin fa tun da aka fara episode 1 ya kamata a ci gaba da series dinsa dole sai mun ga ƙarshen maganan nan in ba haka ba tun da kuka shigo da tijjaniya to wallahi ya shafe mu a haƙƙin mu da bai kamata mu saka baki akan wannan maganan ba sai dai mu yi alasan barka tambaya na dango na gaba shine an ce matan lokacin da ya zo ya kawo mata kudinta ta gani aka duba ta duba yanda ya bata haka aka dawo mata da shi ba a taba komai ba ta dunkuli kuɗi mai nauyin gaske ta miƙa masa amma yaro dan albarka sai ya ce a a a shi baya son wannan kuɗin abin da sa baya son wannan kuɗin yi ne don Allah aka yi kabbara ni ma hida ne kabbara lokacin ina jin farkon series ɗinsa da ne kabbara Allahu akbar yaron nan ya yi kokari a baka kuɗi irin wannan kamar da naira miliyan ɗari a baka kuɗi irin wannan ka ki karɓa wannan alkhairi ne duk da ta ce ta bashi ne ita ma don Allah ya ce baya so ya haƙura shi wa Allah yana jiran sakamako haka sai na Ali radiyallahu anhu yake Inna innama li liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura to amma abin tambaya anan abin tambaya to tunda ya mayar dan Allah a can mamatan da ita ne kudin ta ya bata take da haƙƙin mata saka masa hal jaza'ul ihsanu illa al ihsan to anan jaza'ul ihsani illa al ihsanu to abin tambaya anan shine yaya aka yi anan boce kuma ya tsaya kyam aka ɗauko boss aka ce an bashi aka ɗauko miliyan biyu aka ce an bashi an ɗauko kujera aikin hajji duka aka ce an bashi ba ji ya ce ko so ɗaya ya ce bai so ba duka ya karɓa wasu ma a lissafin da suke an ce an bashi kuɗi an tara ya kai kusan miliyan 20 amma duka ya karɓa ba mu ji ko so ɗaya a bauchi da aka zo za a yi talla da shi ya fito ya ce a ah, ni tun da na matan ma na ki karɓa na bauchi ma ba zan karɓa ba wannan labarin a ciki kunce gashi kuma za ku karrama shi ya kamata ya jira karramawan Allah tun da a can bai karɓa ba bai kamata anan ya tabbata ya karɓa ba abu na gaba shine a nan da aka zo sai ake nuna cewa wani aye wato training ne izala dalilin wannan har ya sa matan kawai tun da ta ga yaron nan ya zo mata da kudin ta tace ta hadda masoyinta ta tsani balalau ta tsani kabiru gombe kamar yadda mai faɗan ya faɗa to wa'innan malamai da ta tsana ita ce amma ga su ya mata alkhairi saka daga yau ita kayan kayan balalau ne daga yau ta bar ɗarika ita cikakkiyar 'yar izala ce to amma alhamdulillah. Me labarin ya manta da ya ce yaron nan abin da ya sa ya mayar mata da kuɗi wasiyar mahaifiyarsa ne ba wasiyar izala ba ce ya ce fa wasiyar mahaifiyarsa ce yaron ya mayar mata da kuɗi ne domin wasiyar mahaifiyarsa ba domin karantarwar izala ba to wannan matan da zan ba ta shawara sai in ce kan ta shiga izala ta je ta samu mahaifiyarsa ta mata godiya ta koyi tarbiyya a wajen uwarsa domin wasannan ta masa tarbiyyar da ya fi tarbiyyar ita kungiyar to tunda kungiya ba ita ta masa wannan tarbiyyar ba na menene kuma za a bi credit a mayar wa kungiya bayan uwa ce take da credit din ina ma da a ce yaron ne yake da credit din uwan ta dauka ta mayar sai ta ce dana ne ya koya min sai ta ce to danki dan agaji ne na dawo dan izala tunda danki izala ne ta koyar masa to ya kamata ta bibiyu ce ce uwar wannan yaro alkhairinta da karantarwanta ne yasa aka samu wannan ba wai karantarwar kungiya ba ashe ko da kin ga wasu 'yan izalan wanda ba 'ya'yan wannan matar ba ne to ba lallai abin da kika gani a wannan ba ke ma ki dace da shi to a nan abin da muke magana shine ya kamata wasiyar mahaifiyar nan su ma malaman izala su yi koyi da wannan yaron ta yanda mahaifiyarsa ta masa wasiyar da kungiya ba ta yi masa ba to abu na gaba shine an ce wannan abun a ɗarika ne dalilin yasa ita 'yar ɗarika ce ta aka mayar mata kuɗinta ya kamata mu samu labarin cewa a ɗarika ta taɓa da kuɗi 'yan ɗarika suka damfare ta suka ci kuɗin wannan yasa ta gane bambancin ɗan ɗarika da in yayi tsuntuwa ba zai mayar ba da bambancin ɗan izalan da in yayi tsuntuwa zai mayar amma in ba haka ba wannan ya nuna cewa yau kuɗinta miliyan ɗari ya faɗi gobe idan har da wanda ya fi shi zai faɗi sai ɗan shi'a ya tsinta za ta koma shi'a kenan in kuma kirista ya tsinta za ta bar shi a ta koma kirista wannan yake nuna cewa shi wannan labarin labari ne wanda aka gina shi ba a samu ƙwararrun daraktoci ba daraktocin da suka shirya shi sun shirya labarin ci da zuci ne amma ya kamata su koma su sake yin tunani abu na gaba a wannan labarin izala ta rabu ta rabu sama da uku ma'ana ta rabu sama da sau uku duka rabu wannan a cikin labarin himun ji labarin kuɗi ya shiga duk rabuwan da take yi sai mun ji labarin kuɗi ya shiga to idan dai duk rabuwan da take yi kuɗi yana shiga kamar yanzu wannan bidiyon da ban saka bari saka shi don wani zai ce to ya za a yi in faɗa abu da ka ya kai ga cewa akwai odiyon wani malami wanda shi yake cewa akwai wani babban malami da poisoning ɗinsa suka yi akan an samu kuɗi a abuja su malami ne a izala yake faɗi da muryarsa aka ɗauka yana cewa da malam wane da malam wane wane malami guba aka bashi ya ci saboda wani kuɗi da aka samu shi malamin ne ke tuman wasu malamai amma saboda ba buri na in kutsa cikin alfarman wannan malamin ba buri na wannan dai sai din da aka fara daraktan da ya shirya ya san kusakuran da ke ciki gaba in za a yi za a sanya na za fito da abin amma abin da ke cikin nan shine ga nan ana magana dama ka san tun da shugaban ba ɗaya ne. to bari mu ji menene gaskiyar magana shin abin haka yake mutum ya ji ya jingina jikin katanga ya ce wai university ne ta izala karya yake yi mu ba ma tsarin karya to mu namun nan in sha Allah sai sun dangana da cikin tsarinmu ba karya amma wanda suka mayar da za su wa duniya karya da sunan izala to su da Allah kuma ba za su ci nasarar duniya da lahira ba sai in sun tuba Don Allah baya son makaryaci Allah baya son mayaudari ba yanda za ka yi ka ce ka yi secondary ba ka da almajirin firamare ba yanda za ka yi ka girka wato university ba ka da nce ba ka da kwalejojin da za ka cika university ba hanyar ta mara da'a ba zai iya karatu ba wanda yake zagin malaminsa shi karatu daban shi daban wato anan yan uwa su yi hakuri musamman su yan na yan izala wanda su ma ba su yadda da wannan labaran ba don na san wannan tambayin ba iya ni ba ne ba ban so wallahi in sassaka bidiyo ba musamman wannan shugaba ne a cikin izala ya yi magana ne akan wasu shugabanni guda biyu wanda akwai wanda tafi wannan muni yana kama sunan wani dan izala ne a a wani dan izala ne a ce to madan fara ne abin da yasa wayannan din kuma an kama sunan su a filin nan sannan anan ma ya sake yin ishara da su yake cewa makaryata makaryata makaryata yau wani sai ya ce ni na karyata wanda ma ba a san sa ba a agaji to shi fa wannan ya karyata shugabannin ne ya ce wa'innan ɗin makaryata ne to yanzu misali sai na ce na yarda ni zan gaskata maganan wannan shugaban da ya ce akwai masu karya su 'yan izala ne sukan gina jami'a kuma su tsaya akan su 'yan izala ne sai ya ce to inda makaryata ne to zai idan na ce ni na gaskata shi na yi karya ko shi ne karya sannan kuma idan na ce na yarda da shi na yarda da wancan na yarda da wancan labarin da aka fara shiri din duk da tambayoyin da ni baran fita ciki ba har yanzu dai ni dai inda ni in baban amsa wani nabin ba na san ba iya ni ɗaya bane akwai mutane sun fi dubu iri na suna neman amsa to shikenan wannan ƙarya ne wancan ƙarya ne ko kuma wannan gaskiya ne wancan gaskiya ne ya tabbatar da cewa ashe idan dai an samu ɗan agaji ɗan ƙanƙani da aka zo aka tsaye da shi wanda tsaban shi ɗa ne na wane ya sa an koma ɗarika saboda tsintan kuɗi to gashi shi kuma uban ne shugaban yake zargin cewa wannan uban makaryaci ne yana karban kuɗi da sunan izala to ya kamata a ce izala a fara yabo ne ta ba da haƙƙin haƙƙin yan uwanku na kanku ya kamata ku fara tabbatarwa ba maganan da tsuntuwan kuɗi kuma za na yashe mutane a ɗarika ba da a ce ba ku shigo da sunan ɗarika ba ba ni da buƙatar sako baki a anan iya tsayuwar da zan yi zan yaba ma wannan yaro domin ba kowa ne yake da imani ya tsinci kuɗi naira miliyan sama da ɗari kuma ya zo ya kawo ba to abin da nake son faɗa nan idan dai a nan ga uba ana maganan ba shi da tarbiyyar da zai iya ba da haƙƙin 'yan uwansa to ta ne kuma za a ce wai ɗa shi ya ba da haƙƙin tarbiyya a haƙƙin wani akan wannan kuma ana so a soki wasu inda ba a kawo wannan labarin da niyan su ɗariƙa ba da wannan abin ba a ji a bakinmu ba abu na gaba shine a nan da ku ɗauki darasi mahaifiyar wannan yaro ita ne ta koya mai wannan tarbiyyan don da uban ne da bara mu ji wannan magana a kansa ba sannan duk masu tsintar kuɗi 'yan izala ne duk wanda suke tsintan kuɗi yanzu 'yan izala ne da mutum goma sha biyar da suka yi tsintuwan kuɗi da mutum da suka yi tsintuwan kuɗi dukkanin su 'yan izala ne ko kuma wannan ne kawai tun da ɗan izala ne sauran duk sun zama 'yan izala yaya za a yi da kiristocin da suka tsinci kuɗi ba ma a nan najeriya ba suka mayar yaya za a yi shi kenan kawai musulmai su dinga fita daga musulunci suna koma kiristanci yaya za a yi da ɗan ɗarikan da mu tsuntuwa ma ba su ɗauka wannan shine sanin yan ɗarika ɗan ɗarika tsuntuwa ma ba yi ɗauka in ya gani sai dai kira wani ya ce zo ya ɗauka saboda tsarkakan yadda yake kiyayewa wayan nan he zamto aka ce to ga wani ɗan ɗarika ya tsinta kuɗi ya mayar yau idan ɗan ɗarika ya tsinci kuɗi ya mayar yana nufin duk yan izala su bar izala su komo cikin ɗarika kenan wannan ya kamata ku yi tambaya kanku idan hujja ya dawo haka to shikenan mu ba gobe mu kafa mimbari sai mu je mu yarda kuɗi a zawiyan tabbas haka kuɗin yarwa za mu ko da ba mai yawa bane in mun yar kuɗin da dai bara a ce an gagar fita da shi a yafat ba sai wani ya ɗauka sai mu zo mu zauna da shi a mimbari ga ɗan ɗarika ya ɗauki kuɗi ya dawo mana da shi gobe mu ga 'yan izala nawa ne za su fita a izala in ma dai ba su taɓa da wannan cewa ma'ana 'yan ɗarika suna jiran bashin sai wani ya fito a izala ya dawo kenan duk wanda ya tsinci kuɗi ya mayar dan izala ne me yasa wai a mutane ba a bar mutane su huta ba a irin wannan yanayin da ana neman haɗin kan musulmi ana buƙatar abincin da za a ci ana buƙatar zaman lafiya ana buƙatar soyayyar juna a jiya jiyan nan an yi taro a garin nan wanda ya kunshi kowane firka kuma an zauna an gaisa da juna an nuna wa kowa mutunta juna a haɗu a yanda aka haɗu a rabu a yanda aka rabu amma sai an fara shiri akan mimbari da suran wata tafiya sannan kuma ana kwarzabar wasu mutane ana sukan su ya ba ku son zaman lafiya ne wanda ya kawo nan labarin a cikin wajen dan kasancewa ba a dan zama ɗaya ba wasu suna nan suka ce in mm, mm. to amma da ke shugabanni da yardan su aka yi wannan shirin dan manufa biyu manufar a damfari wayin da suke wajen a karɓa kuɗin su sai manufa na biyu shine shugaban da ke wajen shi ma a sa yadda za a yi ba da wani abu na uku kuma shine hakikanin ya za a soki duk wanda yake amsa shi dan dariƙa ne ya kamata idan ka san na faɗa ka san na mayarwa amma abu na gaba shine abin shine ku sani yan uwa hujja ba a samun hujja a tsintan kuɗi domin ana iya samun kirista ya tsinci kuɗi ya mayar ana samun musulmi ya tsinci kuɗi ya mayar idan kirista ya tsinci kuɗi ya mayar wannan ba na cewa addinin da yake kai gaskiya bane haka in musulmi ya tsinci kuɗi ya mayar wannan yana nuna ba wannan ne yake nuna addinin da yake kai gaskiya bane shi addini a wajen Allah ne hujja kuma shi ke tabbatar da gaskiya sa yana da kyau mu cire dukkanin wasan kwaikwayo a tafiyar mu mu yi amfani da gaskiya kowa ya faɗa abin da ya sani abin da ka gane kai amfani da shi babu dole cikin cewa kai dan izala ne dole he na bar ɗariƙa na koma izala ko ni dan ɗariƙa ne dole sai ka bar izala ka koma ɗariƙa kuma ba dole bane sai na yi imani da abin da ka yi imani da shi kai ma ba dole bane sai ka yi imani da abin da na imani da shi amma dole ne ka yi gaskiya domin munafiki kafiri shine yake yin karya amma musulmi mumini baya taɓa yin karya mumini ba ƙarya manzo Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana yin karya. ana ɗigo a zuciyarsa ya karya a ɗigo a zuciyarsa ya karya har sai zuciyar ta zama baki sitik daga nan shikenan ya zama daga cikin sinfin wutan jahannama a kowace jama'a ana samun mutum nagari a kowane jama'a ana samun ɓata gari saka yana da kyau gaba irin wayan abun da Allah daina shirya shi akan mimbari kamata yi mu ji irin wannan labaran a bakin yara wawaye marasa hankali wanda ba su zuwa makaranta amma duk wanda yake zuwa makaranta ya san 1 plus 1 to idan an kawo wannan shirin din zai yi tunanin wa'innan tambayoyin da na je girka su wanda na san ba amsa ba amsa kuma abu na ƙarshe taslimi jadali a ƙaddari ma wannan maganin duk tambayan da na akwai amsansu, a ce eh da gaske ne ga ta nan wance ce kuma an santa kaza ta bar ɗarika domin an tsinci kuɗi to alhamdulillahi wanne ke na cewa ɗarika ba gaskiya ba ne nawa suka yi ridda a zaman annabi wani ma zama sahabi ya ridda sai a ce to sahabi ma yarda kenan tunda sahabi yarda shi kenan sahabi wani ya zama tukun yarda irin su bal'ama dan ba'ura sun ridda wannan ya cutar da addini mai gaskiya wannan shine hujja da za ana kabbara ana cewa abu ne aibi na dariƙa? dan Allah dan annabi mu yi tunani wani irin da'awa ne muke so mu canza tunanin mutane mu mai da su wasan kwaikwayo bayan lokacin da kullum muna zagin yan fim mu ko mun yan fim din shirye fim da ma fim din ma da ba ta da tauraro ba ta da ma'ana ba ta da karamin star da babban star ba ta da shi fim din da ba ta da farko ba ta da karshe ba ta da kawai abu ne gashi tsirara kawai ana kallon sa da Allah yana da kyau a mu yi wa kanmu nasiha mu yi kira da mutane da ayoyi da kyakkyawan kalmomi idan ya zamto muna kira da irin wayan abun to kowa da ɗan tasha da ɗan kasuwa da nakan hanya in ya sa baki addini karka ce wai wai an raina malanta kai ne ka fara yin ƙarya tukunna ka goge zero a cikin wannan al'amarin Allah taimake mu Allah ya sa dace muna jiran wayin na amsoshi in amsa mu ko da a ina da Allah a tura mana mu ma domin kuma mu sake dawa mu faɗi cewa labarin nan da muka yi tambayoyin nan ga amsoshin su mun gamsu da abin da ya faru Allah ya taimaka wa sallallahu wa ala sayyidina Muhammadin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 ta bawa Ɓoileau Bauchi kenan aka saurara a yayin da ya fito ya tona asiri cewa lallai fa ƙungiyar Izala Drama ta shirya wasan kwaikwayo ta shirya da zama dan wai ta nuna cewa lallai mutanenta mutane ne masu nagarta masu gaskiya kuma ana fita daga dariƙa ana komawa Izala inda Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Ado Musa tabbatarwa da duniya cewa lallai fa ba gaskiya bane ba idan gaskiya ne Sheikh Muhammad Nasir Ado Musa an ji irin yacca ya shimfiɗo wasu tambayoyinsa guda biyar wanda ya ce yana jira amsa daga bakin daga bakin ƙungiyar Izala su fito su bashi wannan amsar don su tabbatar da duniya gaskiya idan kuma wannan amsa ta gagara to tabbas abin da Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Ado Musa ya faɗa ta tabbata gaskiya ne Ƙungiyar Izala ta shirya dirama ne kawai ta shirya wasan kwaikwayo abinta ta yi ta tashi. Wannan shi ne halin da ake ciki a yanzu. To yanzu wannan ba don komai ba ko don al'umma su tabbatar da gaskiya ya kamata a ce ƙungiyar Izala ta fito ta bayyana ta bayyana amsar wa'annan tambayoyi don dai a fitar da mutane daga shakku. a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zumuncin tv don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don wara da al'umma kai akan sha'anin addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu